Assalamu alaikum jama'a barkanku da shan ruwa da fatan Allah ya karɓi mu Allah ya sa muna daga cikin yantattun sa da yake yantawa a cikin wannan wata mai albarka barkanmu da sake saduwa a ci gaban littafinmu mai suna dima na marubuciya zara a alkali tare da ni fatima aliyu zakariya daga nan tashar hausa nobel tv kafin nan kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa don a dinga sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon labari gagarumin walima aka shirya wanda mutanen alhaji tahira da prof suhail suka halatta an ci an sha an wa'azantar don wata shahararriyar malama aka ɗauko ta yi wa'azi na musamman wanda ya sanya zukatan ya kuma ƙara mana tsoron Allah yara sun samu alkhairai da dama daga kayan sawa zuwa kudade har da fili domin ba a taba shagali a gidan ba sai wannan karan hakan ya sa mutane da dama suka karrama gayyatar da su ta tayira suka musu da gani har su kaya kamar za mu buɗe kanti abin dai sai wanda ya gani can na hango masoya dima a babban kanofi suna ta bawa cikinsu abinci wasu ma har da sawa a jaka wata na hango ta ɗauki wanda za ta kai wa babake ta tafaki idan masoya dima don karsu su burbuɗe ta an yi suna lafiya an watse lafiya kowa ya tafi cikin farin ciki da karramawar da ya samu a gurin bayan allah nan domin komai a wadace aka yi shi kuma aka raba komai cikin tsari suhail ya ci sunan mijin alhaji tahira sudais kuma sunan kakansu don haka na gani a jikin walet ɗinsa da ya manta dr Sifian sudes ita kuma suwaiba sunan inna suwaiba sosai na ji daɗi da babu wanda ya tambayi sunan waye sudais ya ci domin ban da niyyar bayyana wa kowa komai game da boyayyen al'amarin 'ya'yana bayan sati guda da suna suke sama suka gama jarabawarsu na waek da neko muna zaune a falo muna zaune a falon sama ni da kisma inan suwaiba da alhaji tahira suna ta hirar abubuwan da yaran suka samu inda inan suwaiba ta ce a sayar da filayen da suka samu a haɗa musu da kuɗinsu a bar shi a cikin akawunt ɗin sosai alhaji tahira ta amince da shawaran kuma ta ce za ta yi wa mijinta magana duk yanda ya ce za ta sanar mana wayarta ne ya yi ringin yanda na ga fuskarta ya sauya daga farin ciki zuwa akasinsa ya sa ni na damu har wayar ya tsinke bata ɗauka ba sai da aka kira kusan sau uku sannan ta ɗauka ta kuma saka a spika wani irin bugawa kirji na yi mama kodi ce bayan sun gaisa ta fashe mata da kuka dakewa ta ta kita ce mata komai har sai da ta yi mai isar ta ta tsaya sannan ta ce alaja kadima ta bata ita da yar uwarta da matar babansu har yau babu su babu labarinsu mun zagaye ko ina ni da 'yan uwana amma babu wanda ya ce mana ya gansu yau kusan wata bakwai da sati biyu kenan amma shiru babansu kuma bai damu ba hasali ma ya ce ko an gansu kar wanda ya dawo mishi gida duk gurin yan uwana bincika babu su babu labarin su shine na kira in ji ko suna gurin ki ko kuma sun yi miki waya don wayar su ma baya shiga kwata-kwata ta ƙarashe cikin rawar murya da alamun kuka za ta yi Tashi na yi na wuce ɗakin mu domin ba zan iya sauraron kukanta ba. Allah ya so yaran ma suna barci a ɗaki da sun tona mana asiri ta hanyar kukansu da baya isar su. Ban san dai yadda suka ƙare ba amma ganin Kisma ne ta shigo tana dariya tana taka rawa. Ni na san tabbas Alada Tahira ta gaya mata ba daɗi shi yasa har rainin wayan nan shi yasa 'yan rainin wayan nan ta shigo tana taka rawa na san gisma da shegen mugunta musamman idan aka ce mutum ya yi laifi kuma allah yana hukunta shi ta hanyar azabtar da shi da wani abu tsaki kawai na ja na ce mata don allah ta fita ta bani guri kaina na ciwo yanzu ke saboda kukan ma makuri kike bata rai da shiga kunci kin manta abin da ta ce miki da wanda ta yi miki to idan kin manta ne kan ban manta ba kuma daidai kenan wallahi Ina son irin haka, Allah ya ci gaba da azabtar da zuciyarta kamar yadda ta azabtar da na. Kafin ta karasa na isa inda take na zabga mata mari. Ba ki da hankali ko kisma, mahaifiyarki ce fa. Ko me ta miki kalmar nan bai dace da ita ba. Ki tuna cewa ita ta ɗauke ki a cikin cikinta wata tara, kullum da irin wahala da azabar da take sha. Har zuwa haihuwar ki kin san irin raɗaɗin da take cikin haihuwa. kin san irin wahalar da ta sha kafarta ɗaya yana lahira ɗaya yana duniya amma a haka cikin wahala da azaba ta haife ki tana mai fatan ke ki rayu ko da ita ta mutu ba zai yi mata ciwo kamar a ce ke kika tafi kika bar ta ba shine za ki saka masa da haka ko me iyaye za su yi mana ba su cancanci mu furta musu wasu kalaman ba kisma ki lura kuma ki kula sosai na yi mata faɗa har sai da na ga jikinta ya sanyi ta fara kuka sannan na janyo ta jikina ina rarrashinta tare da mata nasiha mai ratsa zuciya a yanzu ni uwa ce na kuma fahimci irin abin da mahaifiyata ta fuskanta a kaina ko me za ta yi min ni kam na yafe mata domin mahaifiya ta fi ƙarfin a raina ta ita ɗin abar girmamawa ce a hankali komai yake zama kamar ba a yi ba kullum ƙara girma suke yi kuma kamanninsu da mahaifinsu na ƙara fitowa tun bayan da suka cika wata biyar na cewa alhaji tayira ni makaranta nake so in koma ba tare da dogon jayayya ba ta amince inda na shiga odus usman dan fodiyo university sokoto nake karanta islamic law sosai na dage da karatu babu wasa duk da cewa ina fama da yara sauƙi na ɗaya mutanen gidan suna kula da su sosai shi yasa bana damuwa ina level 2 ma ta samu admission tana karanta islamic studies sai ya zama yaran suna gurin alhaji tayira ganin kamar har kar wahala ta yi musu yawa ya sa na cewa alhaja ta samo musu mai raino da farko ta kiyarta amma daga baya ta amince kukan ummita ne ya tashe na barci ni kam wata kamar in fasa ihu sai mutum ya fara bacci mai daɗi komai zai lalace har gwara 'yan mazan kukansu baya wuce idan suna jin yunwa amma ummita kukan nata har da na jin daɗi kawai dai ta ji tana kuka ana rarrashinta tsaki na ɗan ja sannan na ɗauke ta sauran yan uwanta duk barci suke yi kallon agogo ne karfe takwas na safe kisma na kalla da ke ta barci har da gyara kwanciya sannan na ga ido na kan yaran a lokacin su ma duk sun buɗe ido idanunsu ne kawai irin nawa amma bayan haka babu wani abu nawa da suka ɗauko tsitsan da ta yi min ne yasa na fahimci ta ƙoshi kamar in zuba mata mari haka na ji don na lura idan ta ƙoshi kawai sai ta cije ni ajiye ta nai na ɗauki sauran yaran sai da na tabbatar duk sun ƙoshi sannan na ajiye su yanzu haka su ɗaya da wata biyar da haihuwa duk wani ƙiriniya sun ƙware a kai tun suna wata uku da 'yan kwanaki suka fara zama tare da 'yan ƙiriniya ga shi yanzu har sun fara takawa ga ƙoƙarin cin zalin ummita don haka kawai sai su haɗu su kifar da ita ko su yi ta ja mata gashi tana ihu suna dariya ita kuma babu abin da ta iya sai kuka da cizo idan ta samu dama duk wani abu da tsawonsu zai kai duk mun ɗauke saboda rigimarsu kayan wasa ne kawai jibgi muka cika musu kuri da su Ganin suna wasa ya sa na shige wanka ina fitowa na shirya zuwa doguwar riga 'yar kanti sannan na ɗaura kwalin. Na fita kicin na shiga kicin na shiga na fara taya uwani wasu ayyuka sai da muka gama sannan na koma sama. Lokacin Kisma ta tashi. ɗakin inna ba na shiga na gaishe ta muka ɗan taɓa hira sannan na shiga na alaja a zaune na same suna hira akan kafet har ƙasa na tsuguna na gaishe su sannan na ce musu an gama abinci yana dainin albarka suka saka min kafin na fita ɗaki na koma na sami hinda tare ta musu wanka tana canja musu kaya bayan sun gama suka sako suna ta wasa a cikin falon kisma ta so da yin muka ci abinci bayan mun gama na koma ɗaki na kwanta karfe sha ɗaya da rabi na farka ina buɗe ido na gansu sun yi wanka da basil daga fuskarsa har jikinsu kisma ce ta fito a ban ɗaki ganin abin da suka ya sa ta yi sauri ta ƙarasa gurinsu ta ƙwace roba, duk da cewa saura kaɗan nema a ciki ni kam rasa abin cewa ne kawai na tashi na fice na bar su ita da ta ajiye musu sai ta yi da su kicin na shiga na samu uwa na har ta fara da abincin rana sannan na yi mata sannan muka ci gaba da aikin tare sai wajen azahar muka gama ɗaki na goma na sake wanka sannan na yi sallah ina idarwa suka fito tare da kisima har sai musu wanka ta canza musu kaya hararta na kawai na ɗauke kai zama suka yi kusa da ni suna surutun su da ba kowa ne nake fahimta kowanne nake fahimta ba ban ce musu komai ba na haɗe rai kisma ce ta zauna a kusa da mu tana cewa ayya ba su suka yi laifin ba fa mantawa ne na ajiye a gurin bayan na gama shirya wato ina shiga toilet in mayar da tawul shine fa na fito na samu har sun gama wanka da shi kallon su ta yi ta ce su ce sorry mommy kallo na suka yi sun yi tsuru-tsuru da ido wannan ya kalli wannan sai da ta maimaita musu sannan suka faɗa a tare dariya ma suka bani yadda na ga sun yi tsuru-tsuru da ido shi kenan amma kar ku sake kun ji ko a tare suka kaɗa kai kamar kadangare kasancewar yau lactate kasancewar yau lactate da zan yi karfe uku ne yasa na yi sauri na gama komai na shirya cikin atamfa riga da zani sai hijab har ƙasa da safar kafa saboda lallan da ne saminu direba ne ya kai ni muna zuwa na ce mishi ya dawo karfe biyar ko kuma idan na gama kawai zan kira shi nasiba da suliyat na samu suna jira na bayan mun gaisa mun huce lecture hall lil 2303 introduction to islamic law shine abin da muke da shi sosai muka nutsu muna jotin point masu muhimmanci har matar ta gama sannan ta ce idan da mai tambaya ya yi mutane uku ne kawai suka yi tambaya ciki har da nasiba bayan ta ƙara mana bayani ta yi mana sallama ta tafi kafteriya muka nufa don su ci abinci bayan sun gama muka fara duba wasu takardu muna zaune ya mana sallama kamar koyaushe bayan mun amsa ya zauna a kujerar da ke kallon nawa me yasa kike son wulakanta ni ne dima idan kina tantama a kaina sai ki fara gwada ni tukunna wani irin kallo na watsa mishi sannan na tashi na fara tattare kayana ban sake mun biyu a gurin ba na yi gaba bayan na musu sallama ina zuwa kuwa sai ga motar gida da sauri na shiga bayan mun gaisa da saminu sannan muka ɗauki hanyar gida ni kam na rasa wani irin mara zuciya ko kuma wani irin maye ne faruk sam ba shi da zuciya ko kaɗan tun da yake min magana ban taɓa kula shi ba kuma daɗi na ɗaya ƙawaye na biyu ba su taɓa tursasa ni ba shi yasa ma nake sake sake sakewa da su tsaki na ja kaɗan sai kuma na yi murmushi da na tuna cewa da da ne da yanzu ya kusa margayawa tun bayan tarayya ta da baban trifle babu wani wanda ya zo gurina da ya rasa rayuwarsa sosai abin yake bani mamaki sai dai na godiya ga Allah domin dama hakan shine burina mutane su daina mutuwa a kaina ina zuwa gida na samu ɗayan mayan wato ɗan ƙarin mijin alaja tun bayan haihuwar striful da ya zo shi kenan ya sa na a gaba da zancen soyayya nisan babu wanda yake raina bayan mijina kuma uban 'ya'yana sufiyan tabbas na kama da son mijina tun bayan faruwar al'amarin kuma ba zan iya haɗa shi da kowa ba ina addu'ar Allah ya bayyana min shi mu rayu tare da yaran mu. cikin aminci da ƙaunar juna ba zan iya kula ba zan iya kula wani namiji ba alhalin ni ban san matsayin da nake ba Sufyan bai furta min saki ba duk da cewa ya ce zai sake ni amma bana ma fatan a ce ya sake ni din ɗaki na shiga na wanka sannan na nufi ɗakin in na ba a nan kuma na same su baki Su yadda na garan alhaji a ɓace ya sa hankali na ya tashi tambayar su ne ko me ke faruwa kallo na alhaji ta yi ta ce zaman ki haka yana damuna gashi kin ki kula kowa har kisma ta samu saurayi amma ke shiru a ganin ki haka za mu zuba ido a kanki da ziyaran gurin atta ya zo kuma alhaji ya ce ya kamata ki bashi dama ku fahimci juna wani irin bugawa kirji na yi in ba in ba wa dama wai wannan yaron da ke falo lallai ma kuwa ai gwarzon mijina ya riga ya tafi da zuciyata wanda babu wani fili da zan iya amincewa da wani ba zan iya aure akan aure ba sufiyan bai sake ni ba yara na ta hanya mai kyau aka samar da su da aure a kaina alaja na faɗa ina burin Alaja na faɗa ina barin gurin cikin ƙunan zuciya. Wani irin kuka ne yake cin zuciyata da sauri na wuce ɗaki na na faɗa kan gado. Tunanin me kike yi? Kadima Alaja ta tambaya tana ba wa Amita kunu. ajiyar zuciya na yi da na gane ashe wai duk tunani ne kawai tabbas na dawo na samu maye na a falo kuma na haura sama na wanka na nufi ɗakin in na ba kuma alhaji ta yi min maganar aure amma bata tursa samun ba ta dai ce ya dace in yi tunanin da kyau in fitar da mijin aure shine ni kuma na tafi tunanin cewa har ta ce in gwada ɗan ƙanin mijinta kuma har na sanar da ita cewa ina da auren wani a kaina eh tabbas ina da aure ina da auren wani a kaina kuma ba kowa bane face baban triple abubuwan a juya suka kasance kuma abin ya faru bisa ƙaddarar samun cikin triple zan warware muku komai a sannu amma a yanzu ina bukatan sanin ina mijina yake bayan mun ɗan taɓa hira na wuce gurin ne, na samu ma har ta gama saura jera abinci a dayin da gyaran kicin hannu na sa muka karasa aikin sannan muka jera abincin a a dainin daga nan na wuce ɗaki don yin sallah ina shiga na samu har da ta yi musu wanka ta canja musu kaya dama kin bari sai da suka fara jin bacci musu wanka don yanzu kafin su yi barci sai su gama lalata kayan ko da yake kun fi kusa ai na ga ke ma akwai son wasa da ruwa sai ku sake wani wankan anjima na faɗa ina shigewa toilet ita kuma ta yi murmushi kawai wanda yake al'adarta a koda yaushe zuwa yanzu duk mama makodi ta nemi nutsuwarta ta rasa kullum sai ta yi kuka akan rashin sanin inda muke yanzu kam siya kwalo sun fara jin tausayinta domin duk ta rame ta yi duhu kullum daga kuka sai kuka ko abinci ma sai sun yi yar nasiha take iya ci inna abu kuwa ta fi kowa jin daɗin rashin ganinmu da aka yi domin arzikin ɗanta sai ƙara haɓaka yake yi hakan ya sa ta ƙara yarda da cewa tabbas ni ce silar karayar arzikin da ya samu na da ƙannena su ma duk suna cikin damuwa sun kasa samun nutsuwa a zukatansu baba ke kam gaba ta kai shi don shi bai ga abin damuwa ga 'yar da ta yi ciki a waje ba ya san dai bariki na koma na koma janyo 'yar uwata muka ci gaba da sana'a sai dai tafiyar inna suwaiba ne kawai ya bata mishi rai a ganin shayi ta ta girme wa sana'ar karuwanci sai dai kawai kwaɗayin abin duniya da ya mata yawa inna abu ita ce babba a cikin dangi baki ɗaya amma mahaifinta ne yake tsawatar mata a lokacin yana raye to yanzu kuma babu wanda ke iya taka mata birki ko kuma ya faɗa mata gaskiya saboda ta babba a cikin ahalinsu ƙannan baba ke kuwa ba su isa su yi magana ba don za ta iya sallama su a duniya amma tabbas sun ji ba daɗi kuma sun zo sun yi wa 'yan uwa uwana jaje tare da nasiha ga mama kode don a ganin su biye mishi da ta yi sam babu amfani a ciki tun daga shi yanzu ita ce a ruwa shi kan ko a jikinsa babban gida ne wanda ya amsa sunan shi gida ga kyau ga tsari wani mota ne ya shiga gidan kirar toyota wasu yara mata biyu ne suka fito tare da wata kyakkyawar mata anisa afifa ku tsaya na ce ko na faɗa muku ba na son yawan gudun da kuke yi cikin sauri yaran suka bar gudun da suke yi saboda ba sa son ɓata ran aminsu saboda ya sayyadi ya ce babu kyau ka yi abin da zai ɓata ran iyayenka duk wanda yake sa iyayensa fushi ko ɓacin rai ba zai shiga aljanna ba sorry ammi suka faɗa a tare it's okay mu je kowa ta yi tafiya da nutsuwa kai suka gyaɗa sannan suka ci gaba da tafiya a bakin wani kofa babba suka tsaya alam ɗin ƙofar ammi ta danna bayan tsayuwar minti guda aka buɗe musu sannu da zuwa ammi wata mata ta faɗa bayan ta buɗe yau wasan atika ammi ta faɗa fuska ta ɗauke da murmushi wata babbar mata suka samu wadda akalla za ta yi shekaru 65 fara'ar fuskar ta ne ya ƙara fara'ar fuskar ta ne ya ƙaru maraba da jikokina sannunku da zuwa ta faɗa tana miƙa musu hannu cikin sauri suka isa gurinta suna murnar ganinta sai da suka gama murnar nasu kafin ammi da ke sauni a ƙasan kafet ɗin ta gaishe ta amsawa ta cikin kulawa sannan ta ce wa yaran su shiga ciki akwai sabbin kayan wasan da ta siyo musu har za su fara gudu sai kuma suka tuna da faɗin ammi ai da sauri suka nutsu suka fara tafiya a hankali suna haurawa suka yi ɗakin da gudu kada kai kawai ta yi tana cewa ai dama na san sai sun yi gudun Dariya Hajiya Naja ta yi sannan ta ce, Ki bar su kawai lokaci ne, ai kuma na san za su daina waya ta ɗauka ta yi kira bayan mintuna uku wasu yara maza uku suka shigo biyun da ganinsu tagwaye ne 'yan shekara takwas sai ɗaya wanda ya fi su nutsuwa shi dai zai yi shekara goma sha ɗaya bayan sun yi sallama aka amsa musu sannan suka shiga suka zauna kusa da ammi Kallonsu take yi cike da jin daɗi yaranta sun girma. Bayan sun gaisa take tambayar su batun su, suka amsa da komai lafiya. Hira suka ɗan yi mai tsawo har sai da ta ga farin ciki ya bayyana sosai a tare da su sannan ta ce su je sama su samu ƙannansu cike da zumuɗi suka haura sama. Kallon ta hajiya Naja ta yi sannan ta ce finally kin yanke shawarar barinsu su ga 'yan uwansu kenan. Ita kanta ba a san ranta take hana su ganin juna ba. Umma ba wai ba na son su ringa ganin juna ba ne kawai dai kin san hali. A nesa da shegen kai rahoto har gara fifa ba ta da matsalan ba da labari idan ba tambayar su aka yi ba. Ba za ta taba bayani ba, ta Aisha ce ta ce kuma kar in bari su san juna har sai lokacin da suka dawo gida. Sai komai ya bayyana nima kuma na so hakan ya kasance amma a halin yanzu da aka rasa safiya. Ba na tunanin zan iya ci gaba da hana 'yan uwa sanin junansu," ta faɗa tana share ƙwallar da ke neman zuba. "Haka ne Jidda kin yi tunani mai kyau, ita ma Aisha ta yi tunani mai kyau. A lokacin da ta hana barin su su san juna don da a ce sun san juna da sun takura a kan son zama da 'yan uwansu, su kuma matan da za su takura a kan son sanin yayyinsa a kusa da su kin ga kenan an gudu ba tsira ba domin lami za ta iya komai gurin ganin ta batar da su ni san ban san me nata a haihuwar yara maza da safiyan yake yi ba tabbas kin yi hakuri. iya hakuri, jidda kuma ke surkar ƙwarai ce wadda ta san abin da take yi da a ce wata ce da tuni ta ɗau mataki yara har hudu ta yi miki sanadinsu saboda kasancewarsu 'yan maza amma duk da kin san gaskiya kika yi hakuri kika bar ta da aniyar tabbas Aisha ta yi dabara da bata taɓa bari ta san da waɗannan yaran ba shi ma mahaifinsu gwara da ba a bari ya sani ba domin na san da ya nace akan a bashi su fata na Allah ya bayyana shi a duk inda yake na san kina hakuri, ki ci gaba da haƙuri akan wanda kike yi Allah ya miki albarka kukan da take riƙewa ne ya kubce mata mijinta kuma uban 'ya'yanta ya ɓata babu shi babu labarinsa a yanzu kusan shekaru biyu da wasu watanni kenan ana neman shekara uku tun da ya tafi abuja wani aiki shi kenan aka rasa shi sun yi neman har sun gaji amma babu wani labari sai da ta yi kuka sosai sannan ta tashi ta shiga kewaye ta wanko fuskarta sama ta haura inda yaran suke ganinsu a tare ya matukar sanyaya mata ranta duk da cewa ta fi sufiyan kyau amma idan ta ga fuskar shi a tare da yaran sai ta ji wani irin farin ciki da annashuwa a tare da ita shekaru goma sha uku kenan da aurensu da sufiyan a baɗi ne yaran sun yaransu tara a zahiri kuma yaran su biyar hudu duk sun rasu uku kuma suna gurin ƙanwar kakarsu sai biyu da suke tare da ita ukun da suke gurin ƙanwar kakansu ma babu wanda ya san da su saboda miyagun mutane da ke zagaye da su biyun kuma kasancewarsu mata babu wanda ya sa musu ido ita kam bata san me yasa son zuciya yayi yawa a wannan rayuwar da muke ciki ba su 'yan mazan sun riga da sun san 'yan uwansu domin duk sanda suka zo idan suka yi barci ammi takan kai su domin su ga kannansu amma su 'yan matan ba ta bari su gansu saboda kar su je su yi maganar su a gida wanda hakan zai jawo musu damuwa sai dai a wannan gabar tana buƙatar ganin farin cikin yaranta a bayyane don ta daɗe da sanin cewa suna son ganin ƙannensu suna son su yi wasa da su kamar yadda kowa yake mu'amala da ɗan uwansa duka duka a nan zan dasa aya sai mun haɗa shiri na gaba ta har kullum Fatima 'yar